This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad zama a iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. tare da sallama masu saurare lale marhaban da fatan an wayi gari lafiya da mai masu azumi kuma an yi buɗe baki lafiya an yi safur kuma lafiya dai za a ci ko ibrahim kalmasi garba tare da halima jimrau da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da safiyar yau litini daga nan birnin washington dc kafin ku je cikakken bayanin abubuwan da ke tafa da mu ga kanun labarai Gwamnatin ƙasar Amurka ta ce akasarin ofisoshinta na jakadanci a yankunan gabas ta tsakiya da arewacin Afirka za su ci gaba da zama a rihi. Gwamnatin wucin gadin ƙasar Masar ta ce ranar 25 ga wannan wata za ta gurfanar da shugaban jam'iyyar 'yan uwa musulmi da ɗaya daga cikin mataimakan shi a gaban kotu. A ƙasar Iran kuma a jiya aka rantsar da sabon shugaban ƙasar mai sassabcin ra'ayin addini Hassan Rouhani. To a gaishe ki, kamar kowace ranar Litini bayan kun sha labaran duniya za ku saurari shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmad. Amma kafin nan sai an ji cewa Musulmi da Kirista sun yi shan ruwan azumin Ramadan tare a babban birnin tarihin Najeriya Abuja. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. Tare da sallama a gare ku da watan kunwaye gari lahiya ga labaran duniyar. Gwamnatin kasar Amurka ta ce akasarin ofisoshinta na jakadanci da ke yankunan gabas ta tsakiya da arewacin Afirka za su ci gaba da zama a rihe duk tsawon wannan mako. A jiya Lahadi Amurka ta rihe ofisoshin jakadancinta manya da ƙanana fiye da 20 saboda dalilan tsaro. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta hada a jiya lahadi cewa za a ƙara riha wasu ofisoshi kalilan a yayin da za a buɗe wasunsu a yau litinin ma'aikatar ta ce matakin tsawaita lokacin da ofisoshin jakadancin za su yi arihe ba shi da wata alaƙa da wasu sabbin barazanar tsaro kawai dai jami'an gwamnatin amurka ne suka ɗauki mataki wato sun ɗauki matakin ne domin yin hattara. daukan matakin rihe manyan ofisoshin jakadancin amurka da kananansu a jiya lahadi ya biyo ne kwanaki da dama bayan kashedin da jami'an amurka suka yi game da yiwuwar harin alka'ida akasarin ofisoshin jakadancin fiye da 20 dukansu a kasashen musulmi suke inda lahadi rana ce ta aiki a ciki har da ofisoshin jakadancin amurka da ke kasashen iraki da libya da yaman amma a yau litinin za a buɗe ofishin jakadancin da ke birnin bagadaza Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ofisoshin jakadancinta za su ci gaba da zama a rihe duk tsawon makon nan a Abu Dhabi da Amman da Alkahira da Riyadh da dahran da Jidda da Doha da Dubai da Kuwait da Manama da Muscat da Sana'a da Tripoli da Antananarivo da Bujumbura da Djibouti da Khartoum da Kigali da kuma Paul Louis. waɗanda kuma aka rihe a jiya lahadi amma za a buɗe su a yau litinin su ne a daka birnin algiers da nouakchott da kabul da herat da mazar el sharif da bagadaza da basra da kuma irbil amurka ta gabatar da kashedin jan hankulan duka amurka wanda ke duniya game da zuwa yankin gabas ta tsakiya da kuma arewacin afirka inda barazanar kai musu harin ta'addanci ke da ƙarfi sosai Gwamnatin wucin gadon ƙasar Masar ta ce ranar 25 ga watan nan na Agusta za ta gurfanar da shugaban jam'iyyar 'yan uwa musulmi Muhammad Bade da ɗaya daga cikin mataimakansa a kotu bisa zargin su da ingiza yin rikici. Badi bai shiga hannu ba har yanzu, amma mataimakin nasa Khairat al-Shatar na tare da wani gidan kasan birnin Alƙahira. ana zargin su da takalo rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar masu zanga-zanga a kofar helkwatar jam'iyyar 'yan uwa musulmi a cikin watan yuni wasu 'yan kwanaki kalilan kafin sojoji su hambari shugaba muhammad morsi daga mulki 'yan uwa musulmi da magoya bayan morsi sun kafa sansanonin yin kwana zaune na wato ba ƙaƙƙautawa a wasu wurare biyu a birnin alkahira suna neman lallai sai a mayar da shi kan karagar mulkin ƙasar da farko gwamnatin wucin gadi ta yi barazanar tarwatsa zaman amma kuma yanzu ta dawo tana cewa tana so ta bayar da lokacin shiga tsakani labaran duniya ake saurare daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Sabon shugaban kasar Iran mai sassabci ra'ayin addini Hassan Rouhani ya rantsuwar kama aiki a jiya Lahadi tare da yin kiran cewa a canza miyau da kasashen yamma domin a rage yawan zaman gaba da tankiya da kuma yin hito na hito da juna. Kwana ɗaya kafin a rantsar da shi ya kama aikin shugabancin kasar Iran, Mr. Rouhani ya ce ya kamata kasashen da ke gaba da Iran su yi mata magana cikin kalaman girmamawa ba kalaman kwaku ba mata takunkumai ba. ya alkawarin yakar cin hanci da kuma kowane irin wariya da bambanci tsakanin 'yan ƙasa ya ce al'ummar ƙasar iran ta yi zaben bayyana buƙatarta ta gyara da canji da kuma yalwa sabon shugaban na ƙasar iran ɗan shekaru 64 da haihuwa zai huskanci tilin ƙalubalen da ya haɗa da komadar tattalin arziki da kuma ƙasashen wajen da ke ma iran wani kallo mara kyau saboda shirinta na nukiliya da ake cacar baki a kai Nan take Mr. Ruhani ya gabatar wa Majalisar Dokokin kasar sunayen jami'an gwamnati waɗanda a cikinsu akwai masu takardun shaidar karatu a jami'o'in California a nan Amurka da Washington a nan Amurka da kuma London. Masana ilimin hasashen yanayi na hango ƙarin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yau dinnan litini a Pakistan da kuma gabashin ƙasar Afghanistan, inda ambaliyar ruwan damuna ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da tamanin. ruwan sama ya lalata ɗumbin gidaje tare da cinye gonaki da dama a ƙasar pakistan al'amarin ya yi tsananin muni a birnin karachi ambaliyar ruwa ta yi gaba da hanyoyi da tsinka wayoyin wutar lantarki a wurare da yawa a birnin sojoji sun taimaka da tsabtace wuri tare da rarraba abinci mai zafi ruwan saman damuna kan zo da ƙarfi kowace shekara a yankin kudancin asiya amma a shekaru ukun da suka gabata abin ya zama masifa a shekarar 2010 ambaliyar ruwa ta lalata wato ta halaka mutane 1,800 a kalla a yankin kuma ta tilasta wa wasu miliyoyi barin gidajensu Gwamnatin ƙasar Sudan ta ce Saudiya ta tare jirgin saman shugaba Umar al-Bashir ta hana shi shiga sararin samaniyar ta ajiye Lahadi a lokacin da yake kan hanyar shi ta zuwa ƙasar Iran. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin ƙasar Sudan ya ce an tilasta ma jirgin saman Mr. Bashir juyawa a tsakiyar sararin samaniya ya koma Khartoum. Saboda jami'an hukumar jiragen saman ƙasar saudiyya sun hana shi izinin keta hazan yankinsu. Rahoton ya ce Mr. Bashir wanda ke cikin wani jirgin saman kasar Saudiya da ya haya yana kan hanyar shi ne ta zuwa birnin Tehran domin halartar bikin rantsar da shugaban kasar Iran Hassan Ruhani. Alhali kuwa jirgin saman ya riga ya samu izinin ratsawa ta sararin samaniyar Saudiya kamar yadda rahoton ya bayyana. jami'an gwamnatin kasar saudiya ba su ce uffan ba daga faruwar al'amarin haka kuma babu wani bayanin da suka yi game da dalilin su na hana mr bashir ratsawa ta sararin samaniyar kasarsu akwai tankiya tsakanin saudiya da iran saboda shirin nukiliyar iran ta wani bangare 'yan rajin kare hakokin bil'adama na yi ma kasashe matsin lambar hana izinin shiga ga shugaba bashir wanda kotun duniya take nema ruwa a jallo bisa zargin shi da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da kuma kisan gillar ƙari dangi a yankin Darfur. Labarun duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A ci gaba da ƙoƙarin da wasu 'yan Najeriya ke yi na ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin musulmi da Kirista. Musulmi da Kirista a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sun yi buɗe baki ƙarƙashin wata ƙungiya mai zaman kanta. Ga wakilin Nasiru Adamu Elikaya da rahoton. 90% of Muslims have no problem with 90% of Christians, in fact maybe even more. Kusan kashi 90 cikin ɗari na musulmi da mabiya addinin Kirista ba su da matsala da juna a Najeriya. Don haka 'yan kalilan ne suka zama wake ɗaya da kan ɓata miya. Shugaban majami'ar Katolika na Abuja, Cardinal Oneye kan ke magana a taron buɗe baki da cibiyar zantawar addinai ta shirya masallacin unguwar 'yan majalisa a Abuja. the challenges we've been having, especially in the northeast, with the Mai bisharar da ya buga misali da rikice-rikicen da ke faruwa musamman ma arewa maso gabashin Najeriya ya ce sun kawo saɓani matuƙa tsakanin Krista da Musulmi da ya ce mafiya rinjaye da ke hulɗa da juna su miƙe wajen yayata muhimmancin fahimtar juna. Mabiya na zuwa majami'a ranar Lahadi, musulmi na taruwa bai ɗaya ranar Juma'a don gudanar da ibada, da har kullum ya dace hakan ya zama gwadabin ibada cikin lumana a kowane bangare. It's not only churches that destroyed, mosques are also and imams are being killed. So with... Ai ba majami'u ne kawai akan kai wa hari ba, har da masallatai, kuma fitinar kan rutsa da malaman majami'a da limaman Islama. me yasa suka gayyaci matasa daga bangaren mabiya da musulmi suka haɗa su cin abinci a kwarya ɗaya ita ce tambayar da ne wa limamin masallacin sheikh nuru khalid matasa su ne injin ɗin kowace mota ko ta alheri ko ta sharri tunda su ake amfani da su ake kashe mana al'umma ake amfani da su ake ƙona mana ƙasa to mu yi amfani da su wajen matso da su kusa da juna su fahimci addinin kowa kuma muna kira ga hukuma ta sa ma wa'azi akala kar ya zama kowa yana faɗa abin da ya ga dama a yayin da ramadana ke gab da bankwana malamai na kira ga wanzar da darussan watan Dr. Kabir Adam shine na'ibin limamin babban masallacin Abuja. Idan har mutum ya shiga makarantar azumin Ramadana, sabo da ya saba yi kafin ya shiga makarantar, to in ya fita ya kamata a ce bai ci gaba da yi ba. saboda me ya yi amfani da wannan dama ya koyar da jikinsa bin dokar Allah maɗaukakin sarki ba wai zuciya kawai ba a hadda bakinsa da hancinsa da harcensa da duk kowace gaba ta jikinsa ya koya mata tsoron Allah ta hanyar biyayya ga Allah da kuma gujewa sabo komi kankantarsa. Nasara za ta samu ne ta hanyar haɗin kai a furucin ɗaya daga manyan shugabannin Islama a Najeriya, Sheikh Abdullahi Balalau. Wajibi ne musulmi ya so musulmi ɗan uwansa har ma wanda ba musulmi ba addinin musulunci ya nuna ya zaka zauna lafiya da shi Allah ka raba mu da munafurci ka sa al'umma musulmi su haɗa kansu musamman ma wannan wata da ke ƙoƙarin ƙarewa ya kamata musulmi su yafe wa junansu su zamanto masu tausaya wa juna addinin musulunci da kirista su ne mafiya rinjayen mabiya a najeriya da fahimtar juna tsakanin sassan biyu ke da muhimmanci aino nasiru da alhikaya madar amurka daga abuja Najeriya. Zama lafiya shine ci gaban Najeriya. To, wannan haka yake a gaida El Hikaya, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. Musulmi ya yi kishin zuci ya tausaya wa ɗan uwansa masu supermarket musulmai da masu kayayyakin masarufi musulmai su daure su dubi Allah ribar da suka samu ta shekara guda su gode wa Allah su buɗa wa 'yan uwa abin da ake sayarwa naira goma in sun sai da shi biyar ba asara suka yi ba kuma faduwa suka yi ba Allah ya ba su riba a baya su tausaya ma waɗannan bayan Allah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku ji kan waɗanda suke bayan ƙasa wanda ƙarfin ikonsa yake ko ina zai ji kanku a tausaya wa bayin Allah a dubi halin da al'umma suke ciki a tausaya a tausaya a tausaya kuma a ji tsoron Allah sannan su shugabanni ina magana da musulmin su kyautata ma waɗanda suka zaɓe su wanda i zaɓe ka nan albashin naira dubu goma sha takwas yake ɗauka watakila kai kana ɗaukar albashin naira dubu ɗari biyar kuma kila miliyan guda ka waiwaya baya ka ji tausayinsa shi ya ɗora ka akan wannan kujera sannan ka tuna rantsuwa da kai da girman Allah za ka kyautata masa in ka karya wannan alkawari Allah ba zai kyale ka ba kuma ba shugabannin su dinga zuwa masallatai ana sallah da su su dinga zuwa gurin wa'azi suna jin wa'azi ko zuciya su zata sanyi ɗan siyasa yana samun kuɗi da yawa fiye da kuɗin talaka to ya cire wani abu ya faranta ma waɗanda suka zaɓe shi kuɗi na gwamnati ai kai ne gwamnatin ni da aka ba ni ne gwamnatin kai ma'aikaci na ne gwamna ma'aikaci ne mutane su ne gwamnatin saboda haka in an ɗauki wannan kuɗi an yi wallahi ya yi kyau kuma Allah zai saka akwai waɗanda zakkarsu take dacewa tana fitowa daidai da lokacin azumin watan ramadan da nan shin idan suka zo fidda zakkar nan waye za su fara tunawa ne maƙotansu ba wani mutum ba ko yan uwansu idan kana da ƙani ko kana da wa matalauci ko kana da ƙanwa ko ya matalauciya ko yan uwan mahaifanka ko yan uwan mahaifinka su za ka fara ba kafin ka fito ka yi ta wanda za a je a faɗa To, sai a mana aikin gafara an saurari hudubar Ramadan kenan wanda aka yi magana game da muhimmancin kyautatawa wato marasa ƙarfi a daidai lokacin da ake wato shirye-shiryen a bukukuwan sallah. yanzu sai a ko wato za mu koma ne gefe guda ibrahim alfa ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba jama'a salamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shirin namu na yau na ciki da gaskiya kudaden da maina ya mai da su ba a yi musunsu ba rashawan wanda ya karba ya karba a wajen wa. kuma in su da suke zargin sa su da suka wakilci jama'a suke zargin sa in ba su dauki mataki ba to zargin zai hada da su ba wanke mana muke yi ba amma muna cewa daga halayen waɗanda suke zargin maina birifa ya yi kama da mutum to an samu zalunci ko gazawa sai mu zuwa musu ido ba zai yiwu ba ma Allah amma ba shi yake rufe ba mutum ya ce maka God ba shi yake rufe ba ya ce wallahi ko aradu ko kuran kwatsa mutanen kasar nan walau su fahimci yadda suke ciki ko kuma su ci gaba da cikin halin tagayyara fajirci talauci damuwa da rikon sakayar kashin da waɗannan shugabanni suke musu. To madalla Lamarin yadda ake batar da kudaden fensho na tsaffin ma'aikata a Najeriya dai sai ƙara shiga duhu yake yi, kamar yadda azzaluman da suke sace wannan kuɗi suke son ya yi ta shiga cikin duhun, ta yadda za su miƙe ƙafafuwansu su ci gaba da sacewa. To amma akwai haske. Barista Solomon Dalon ɗan rajin yaƙi da zarmiya da cin hanci, ya ce sun gudanar da nasu binciken kuma shi kam a yanzu yana ganin kamar kafar ungulu ake ma Abdulrashid maina da aikin da kwamitinsa ya yi saboda ya ban kaɗo wasu kamfanoni guda biyu da suka sace dubban miliyoyi yana kan na uku sai aka fara yi masa bita da kulli. Inda ma majalisar ta samu shiga cikin maganan nan karan abin tambaya ne. Bincike da maina ya fara ai yayi nisa ina majalisa suka zauna in abin da maina na yi ba daidai ba ina majalisa suka zauna sanda aka tone almundana aka bangado almundana a cikin kamfanoni guda biyu za a je uku kafin sun tashi sun shiga cikin magana ina ne kofan da su majalisar suka shiga in akwai abin da maina ba yi daidai ba da ana so a yi gaskiya ne da ba zalunci ba ana nema boye sata ba sai a tafi kotu a karba umurnin kotu cewa a dakatar da aikin maina gashi yana da man ja hannu ya da ce zai sa farin riga ba a yi haka ba sai majalisa ta ta zauna yana kan aiki muna jin dadin aiki sai aka dawo aka ce ya dakatar da aiki ya je majalisa ya yi bayani shin in abin Allah ne da annabi ba za a bar shi nan ya kammala binciken ya kawo mana suran wurin da ya kama kafin a ce to kai ma ka kama barayi amma kai barawo ne ya bayi haka ba haka tare shi hanya. Abdulkarim Ɗayyabu madugu rundunar adalci ya ce hukuncin da kotu ta yanke cewar a maida maina a kan mukaminsa ba wai adalci ba ne, domin ko ba wai ma batun maina ake yi ba, maganar da ake yi ita ce batun talaka da ake takawa. A inda duk adalci yake na daga hukunci, to a nan kuma in aka so za a yi zaluncin da ba wani zai iya gyara shi in banda Allah sai talaka in sun ce ba su yadda ba ai magana ce cewa sun fake da sunan cewa nan ce matsera to in an zo sai kasance wanda yi zaluncin kawai shine tsira amma wani aka zalunta ba tsira ba to shi ne magana take akwai tunda duk duniya ta yi mana shaida ko kwanan nan ai ita kanta shugabar alƙalan Najeriya alƙaliyar alƙalan Najeriya sai da ta koro in akan shigen irin wa'annan abubuwa wani wataƙila in da za a ba su rata ma wannan ɗin ma wataƙila a sake yin magana a kansa amma tilan ne matashiya cewa in ma ba za ta yi wani abu ba to ya kamata mu imu mu san matakin da za mu ɗauka a kan nema wa kanmu haƙƙinmu tun da Allah da ya halicce mu bai ce mu bauta wa kowa ba sai shi kuma ya umarce mu lalle mu taimaki barayi mu taimaki masu kaya kuma taimakon ɓarawo shine ka hana shi sata in ka hana barawo sata ka taimake shi shi ko mai kaya ka taimake shi saboda haka mu abin da muka tsaya kenan shi da cikakken adalci amma in ko ta gaza to magana ta lalace magana ce na cewa sai dai tila a zo a yi kokarin yin juyin juya hali na salin alin peaceful demonstration To anya zai yiwu a iya gudanar da juyin juya hali na salin alin ko kuma peaceful demonstration kamar yadda shugaban rundunar adalci yake faɗa a ƙasa irin Najeriya wadda kawunan jama'ar ta suke rarrabe. Bari mu komo kan batun da muke yi. Ai Abdulrashid Maina ya yi rantsuwar cewa shi bai ci ko sisin kwabo ba, domin babu wanda ya taɓa miƙa masa ko sisin kwabo na fensho a duk tsawon aikin da ya na shugaban kwamitin da ake ta takaddama a kai har yanzu. Shi ne sai tsohon ɗan jarida kuma yanzu ɗan rajin yaƙi da zarmiya da cin hanci Ahmed Rima Misau ya ce ai rantsuwa yanzu a bar yayi ce a Najeriya. rantsuwar da maina ya yi rantsuwa ce da ta zama ta cikin magana da mutanen najeriya suka saba irinta za su ce maka allah wallahi aradu za su sha maka laya iri iri to amma idan ka tantance ta sai ga cewar ba layar suke sha ba ba kuma rantsuwar ubangijin da suke a yalice su suke da shi ba wato salori na magana a cikin harsuna na najeriya wadda turanci ne in ya budanci da hausa ne ko yarabanci mutum ya ce ma allah amma ba shi yake rufe ba mutum ya ce maka god ba shi yake rufe ba ya ce wallahi ko aradu ko kuran kwatsa waɗannan duk harsuna ne kawai na sarrafa magana a cikin al'ada a wannan ƙasa sun riga sun bar ainihin asalin manufa da tushen kalmar da abin da take nufi wannan ita ce matsala a cikin halayen mutanen wannan kasa da ya gurbata saboda haka rantsuwar da maila ya yi to hakika wannan ubangiji shi zai masa hukunci ba kai ba ba ni ba ba mutanen najeriya ba to saboda haka idan manya ya ce shi za a gane a shi sassan lahira a shari'a to mutanen najeriya su kyale shi da su idan kuma ita gwamnatin tarayya ta jonathan ta ce a ita tana ganin cewa abin da aka yi daidai ne an ɗauki kudaden fansho ɗin mutane an je an kashe su yadda aka so a harka ta siyasa ko zaɓe ko makamancin haka to ga lokaci ya zo na ranar kindillanci ga al'ummar najeriya wato abin da nake so a kullum mutanen najeriya su gane cewar idan aka ba su ɗan kuɗi kalilan musamman waɗanda suke hankorin mulki to ba su yi wa kansu adalci ba ba su yi wa al'umma su da adalci ba kuma abin da suka ɗauka za su more su wataya su ji daɗi da dukiyar da aka tara ta irin wannan hanya to ba zai kai su ko'ina ba sau nawa ne za ka ga an yi tsiro sai ya bushe cikin Allah sau nawa ne ake halittar mutum ya girma ya zamanto ya kasaita ya bunƙasa kuma ya zamanto kamar ba a shi ba a wannan duniya to wannan shine abin da ake karancin wannan imani da fahimta ta rayuwa an kuma zan ɗauki cewa doka a ƙasar nan ba komai take ba illa idan kana da mukami ka taka ta yadda ka so idan kana da kuɗi kuma ka kashe ka samu abin da kake so wannan ita ce matsalar mu shi ko barista da lon ya ce maina ya kwato kuɗaɗen fensho masu yawa har ma gwamnati ta fara zaga ƙasashen duniya tana nuna wannan domin bayyana wa duniyar cewa da gaske ne tana yaƙi da zarmiya da cin hanci. To shi ya sa shi a yanzu yake ganin cewar masu zargin maina akwai abin da ba sa faɗar gaskiyarsa, domin kuwa biri ya yi kama da mutum. Kudaden da maina ya mai da su ba a yi musunsu ba, rashawan da ya karba ya karba a wajen wa. Cikin waɗannan kudaden ne da ya biya cikin batulmani na gwamnati wanda aka yi rahoto ana yawo ana neman suna da shi a waje ne ko a ina ne kudin da mana ya diba in mana ya diba kudaden ina binciken da aka yi aka samu ko kwa ra'ayi ne aka ce eh, mana ya sace kudi domin yana kan aiki ne wani kumati aka kafa ya bincike mana kafin ya same shi da wannan eh, almandana wanda ake zargin shi shi ya yi ne ya samu to kaga in ka hada waɗannan abubuwan bincike mu da abin da muka ga ya faru shine ba wanke maina muke yi ba amma muna cewa daga halayen waɗanda suke zargin maina birifa ya yi kama da mutum. Shugaban rundunar adalci ya ce shi fa a ganinsa idan har majalisar dattijan ma bata ɗauki wani mataki ba, to abin zai haɗa har da ita, domin ko hukuncin kotu akan maina ba shi ne ƙarshen wannan maganar ba. Ai wannan fara kawowa zai kuma in su da suke zarginsa su da suka wakilci jama'a suke zargin sa, in ba su ɗauki mataki ba to zargin zai hada da su magana ce na cewa yanzu iri irin waɗannan da lissafa maka su James Ibori su Alamisiya su shi wannan mai da kake magana yaya za a yi wata jam'iyya ba ta gwamnati ba ya za a yi wani mutum ba mai shugaban gwamnati na yanzu ba wani a ƙarƙashin sa dai ake irin waɗannan abubuwa? kuma ka gaya mun kotuna nan daban suke da kowace kotu a duniya ai kaga kotu shari'a kamata ita zan bai ɗaya to kaga magana ce na cewa sai a zo a dubu duniya ake yi sai dai an samu gazawar masu mulki ko zalunci to an samu zalunci ko gazawa sai mu zo musu ido ba zai yiwu ba abdulkarim ɗayyabu ahmed yarima misau ya ce shi ma a sa duk abubuwan nan dai talaka kawai ake takawa mutanen ƙasar nan walau su fahimci yadda suke ciki ko kuma su ci gaba da cikin halin gayyara fajirci talauci damuwa da rikon kayar kashin da waɗannan shugabanni suke musu. Masu sauraro, a makon gobe muna tafe da kakakin ƙungiyar tsoffin hafsoshin sojan Najeriya masu karɓar kuɗaɗen fensho. Domin kuɗaɗen fenshon da ake sacewa ɗin, ashe ba na fararen hula ne kaɗai ba, har ma da na tsaffin sojoji da 'yan sanda. A madadin Zainab Babaji, da Muhammad Salisu Rabi'u da suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewa a huta lafiya. To a gaida mai ƙahon karo babba yanzu kuma ga Halima ta dawo da labaran duniya a fa a takaice. Gwamnatin ƙasar Amurka ta ce akasarin ofisoshinta na jakadanci a yankunan gabas ta tsakiya da arewacin Afirka za su ci gaba da zama a rihe duk tsawon wannan mako. A jiya Lahadi Amurka ta rihe ofisoshin jakadancin nata manya da ƙanana su fiye da 20 saboda dalilan tsaro. Ma'aikatar ta ce matakin tsawaita lokacin da ofisoshin jakadancin za su yi arihe ba shi da alaƙa da wasu sabbin barazanar tsaro kawai dai jami'an gwamnatin Amurka sun ɗauki matakin ne domin su yi hattara. Akasarin ofisoshin jakadancin na Amurka su fiye da ishirin dukkan su a ƙasashen musulmi suke inda lahadi rana ce ta aiki. Gwamnatin wucin gadin ƙasar Masar ta ce ranar 25 ga watan nan na Agusta za ta gurhwanar da shugaban jam'iyyar 'yan uwa musulmi Muhammad Badi da ɗaya daga cikin mataimakan shi wato Khairat al-Shatar a kotu bisa zarginsu da ingiza yin rikici. Shi dai Badi bai shiga hannu ba har yanzu amma mataimakin nashi Khairat al-Shatar yana tsare a wani gidan kasan birnin Alkahira. Sabon shugaban kasar Iran mai sassabci ra'ayin addini Hassan Rouhani ya rantsuwar kama aiki a jiya Lahadi tare da yin kiran cewa a canza miyau da kasashen yamma domin a rage yawan zaman gaba da tankiya da kuma yin hito na hito da juna. Kwana ɗaya kafin a rantsar da shi ya kama aikin shugabancin kasar Iran Mr. Rouhani ya ce ya kamata kasashen da ke gaba da Iran su yi mata magana cikin kalaman girmamawa ba cikin kalaman ba mata takunkumai ba. Masana ilimin hasashen yanayi na hango ƙarin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yau Litinin a Pakistan da kuma gabashin ƙasar Afghanistan, inda ambaliyar ruwan damana ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da tamanin. To jama'a da takaitattu labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. yanzu a madadin halima jimro da ta taya ni gabatar da shirin da mr kibahiro dodoni da ya taimaka da haɗa sauti da kuma injiniyanmu mr jesse brooks ni ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri kuta lafiya sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi idan mai duka kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.